wani shege da yake ji ya isa kowane ɗan kwanta-kwanta kowane ba yahudan malami da ya isa ya ji ya isa to muna maka shiru ne saboda ikon Allah amma ba halina ba da yin shiru ana zaki na ba halina ba da yin kalla ana sa mai yaga a ido ba hali ba ne a taka ni ina yin hakuri sai dai tunanin jagorancin da Allah ya bani kuma da ilimi da Allah ya bani na sanin Allah ya ce inna Allah ma'a sabiri yana tare da mai hakuri kuma na sani cewa yin hakuri ya yawa ya zama sakarci ya zama sakarci don wayansu za su ɗauka sun isa ne saboda haka cewa man kai hakuri daga yanzu za mu hura za mu ciza za mu ɗauki ragaman mulki ba wasa ba lallami amma dole mu yi tausayi ko tausayi na da kyau Allah ya ba mu jagoranci a Najeriya ma ana ganin mu da kima kuma baya ba mu muna ayyukan da al'umma suke so ta hanyar ilimi muna gina makarantu muna biyan albashin malaman makaranta sun yi mutunci saboda ni dan headmaster ne